يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا wa عن الاخره هم غافلون ba su san me imani ko hukunce-hukuncen shari'a ba kawai dai sun san zahiri daga rayuwar duniya ne ta fuskar neman abinci da gina rayuwar duniya amma su game da lahira wadda ita ce gida na hakika masu bijirewa ne ba sa kallon ta kwata-kwata